بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan yammaci na asabar na kuma 26 ga watan jumada al-akhirah a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 26 ɗin dai ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya wannan shi ne mu na takwas a cikin jerin kwanuka da muke amfani da su domin gabatar da daura a wannan masallaci mai albarka da ke nan mina jihar niger mun faro daga asabar yau muna asabar an ka kirga wani zai zama takwas kenan amma kwana kuma bakwai a waɗannan kwanuka guda bakwai da suka wuce ma'ana wuni guda bakwai da suka wuce alhamdulillah cikin ƙaddarawar ubangiji subhanahu ta'ala, da ganin damarsa allah ta'ala ya ƙaddara cewar mun karanta babi kusan guda tara a cikin wannan littafi mai albarka tun daga babi na biyar wanda yake shine babu tafsirin tauhidi wa shahadati allah ilaha illallah har zuwa babi na goma sha uku wanda ke shine babu nuna shirki an yastaghisa bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu wanda yake waɗannan abuwa lalle ilalla ba ƙananan babi bane wanda yake shi kanshi littafin ba ƙaramin littafi bane littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam wa mujaddidu da'awati tauhid a shekh muhammad ibn abdul da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi shin gaskiya in muka kallace da zubin littafin yake littafi ne da yake daidai gwargwado daidai gwargwado littafi ne da zai amfani ɗalibi ba wannan cewa ba zai amfani wani ba ɗalibi ba ma'ana zai zama abokin tafiyar ɗalibi in ya ce babun sai kaza ayoyin da yake kawowa kaɗan ne kuma ba ayoyin ba wai su kenan ba hadisai ma kaɗan ne ba kuma hadisan su kenan ba wanda yake da muka bayanai suka gabata lallai. ilalla mun shaji wannan babi na biyar da muka faru wannan daura a kan shi shine babu tafsiri tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah babu tafsiri tauhid babu da yake maganar menene ma tauhidi inda mun yi magana falalarsa da kaza da kaza na shi to menene magana tauhidi din kuma wa shahadati Allah ilaha illallah mecece shahadatu Allah ilaha illallah bayani ya gabata cewar tauhidi shine shahadatu Allah ilaha illallah shahadatu Allah ilaha illallah ita ce tauhidi din maganar sai malam ya ce babin da zai zo bayan waɗannan shi ne tafsirin wannan babi kun tuna wannan da kyau abuwa da za su zo su ne bayani na abin da wannan babi din na abin da wannan babin ya kunsa to ko ilai za mu ga babi na shida ya zama babu mina shirki لبس الحلقة والخيط ونحو ما لرفع bala'i aw daf'i wanda ke lalle ilalla wannan sanya sarka a wuya ko wani abu a wuya ba ta ado ba sarka domin da zimmar da ƙuduri a zuci na wannan zai ingije wa mutum bala'i in ya taho ko kuma in bala'in ya afka wannan zai kawar da shi har ake kira shi da sunan dafa'i kun lura da kyau ko to lalle ilalla wannan nau'i ne na shirka domin ya koma ya ci karo da ma'anar la ilaha illallah muhammadu rasulullah isa za ku ga tartibin da malam na wannan littafi tartibi ne mai kwarin gaske kuma alhalqa duk abin da aka sa a wuya ko aka sa a hannu ko aka sa a kafa ko dai a wani wuri da zimmar wai wannan abin kariya ne zai kare mutum ko ya rataya shi a mota ko ya rataya shi a gida ko a babur ko a ina ne wai da zuma wannan zai zame mishi kariya to lalle ilalla wannan ya zama nau'i ne na shirka malam ya ce libsul halqati wal khayti wan da makamantansu wani hoto yake sawa sai biyo biyo zuwa gaba biyu na takwas ya ce babu ma a fi ruqa wa tama'i ku lura da kyau babu na shida sai ya ce mini shirki amma babu na bakwai sai ya ce babu ma a fi ruqa wa tama'i bai ce mini shirki a roƙa wa tama'in ba eh sai bai ce mini shirki ba don ya nuna maka a cikin ruqya din akwai halattacciya wanda yake a cikin eh, abin da aka rataya a wuya ko wani zare da aka sa maganin sanyi ko maganin mayu ko maganin baki da bahaushe yake fara wanda yake mun sha mai da cewar maita wani tsaji ne na tsafi to za ga duk waɗannan abubuwa shirka ne zunzurutun su to amma abin da ya shafi ruqwa abin nan ruqya tofi da ake yi akwai shirka akwai wanda ba shirka ba kaga sai sai bai ce minar shirki ba sai ce babu ma za a fi ruqwa wa tunani sai in shiru hadisan da suke kasan sai suka fassara me ake nufi kamar yadda muka bayani a darasin da suka gabata ina fatan kun fahimce ni da kyau in nuna mana a ruƙuya tofi da ake yi akwai mai kyau akwai mara kyau tofin da aka kira sunan Allah wannan halattacce ne amma tofin da aka zo ana ta sumbatu ana ta wasu kiraye-kiraye abinda bahaushe yake kira da sunan kirari kuna ji da kyau ko wani zai shiga rijiya sai ya yi kirari ma'ana sai ya yi kirari na gadon gidansu za ka ji waɗansu lafuzza da ike kira kafin dai ba larabci ba ne to kuma ba yaran ka ne da kake ji ba ya nuna wasu sambatu ne wanda ba su iya kiran shi sambatu to duk waɗannan nauka ne na shirka da fata Allah ta'ala ya tsara al'umma musulma haka kuma a tama'in abin da ya shafi layu duk layar da aka yi ta da zuzuruto abin da ya shafi qur'ani ba ƙari ba ragi malam ya ce akwai maganganu biyu magana ta farko ta halatta magana ta yi ba ta halatta ba wannan kuma ita ce ƙa'ida ta ilimi amma magana da ta inganta ta fi zama ƙarfin dalili shine mutum ya nisanci wasu aka yi ta ƙur'ani da ma wace ba ta ƙur'ani din ba amma duk wanda aka yi ba ta ƙur'ani ba abin nan ta ƙur'ani din ita dama wace ba ta ƙur'ani ba wannan haramun ce sawa'un sakaddami ya rubuta ko hatimi ne za ga an yi hatimi an yi boxes haka akwatu akwatu sai a sanya su alƙaluma wanda zai tabbatar maka nau'i ne na sihirin yahudawa nau'in za ga an yi akwatu za ga alƙaluma ne na yahudawa waɗannan akwati akwatin da ake kuma za ga kowa da abin da ake raba mashi yan mata da samariya dinga su maganin farin jini sarakuna masu neman mukami a dinga ba su maganin hatimin annabi suleiman wai yana jin annabi suleiman ya mallaki duniya ne da asiri saboda haka har ma yake da hatiminsa kuma kyawu na annabi yusuf yana ganin nau'i ne na asiri har ma yake da hatiminsa duk za ga waɗannan ɗabi'a ce ta yahudawa saboda ba karamin bala'i suka janyo ba kuma muke magana cewa ita ar-ruqya da at-tama'id al'amura ne da ake su kafin zuwan musulunci ana yin su saboda da musulunci yazo meye sa a kansu laya ya share ta ruqya ya jara ta kuma kai ce ba sai babu na takwas babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin aw nahwihima ko wa nahwihima duk wanda ya nemi albarka wanda yake batun neman albarka abu ne da ya tsaya a bakin mutane a tashi a nemi albarka albarka kaza albarka kaza to dole sai mutum yayi yi hattara ka abin da ya shafi albarka ba wai an kore cewar akwai albarka ba ne bayanai sun gabata akwai abubuwan da suke da albarka nassi na alkur'ani kama alkur'ani mai girma kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayati wa li ulul albab littafi ne mai cike da albarka saboda harafi daya in mutum ya karanta gashi gashi gashi gashi mutum zai samu shirya zai samu nasan zuci amma ba za ka ga an nuna mutane karanta qur'ani ba sai a ɗauko wadansu abubuwa ta ɗora musu da nufin neman albarka da fata Allah ta'ala ya tsare mu babu na tara mala ce babu ma a fi da li lalla abin da ya shafi yanka domin wani Allah sawa'un ƙuda ne sawa'un kaza ce sawa'un duk abin da mutum yanka domin wani Allah shi ma shirka ne saboda ka za ga har ma akwai wasu abubuwa da suke fice su daman ma kamar an san su mana tsafi ne ma waɗannan harkar ne kamar fingi har ba wasu iya ke ta fingi kazar tsafi kamar baka kamar wake-wake kamar kwan makera kamar kaza kamar kaza kamar kaza ba wai haram ba ne ka kama ka yanka a za ka sheka za halarsu ne ka kama baka ka yanka ka ci kawai abin da ake nufi a wanda yake da itikadin cewar aljinin yana buƙatar jini kaza ne zuwa iri kaza dan aljanu akwai adadin nau'ikan jinin da suke buƙata wani yana buƙatar na bakin bunsuru ne wani na jan bunsuru wani na farin bunsuru sai ga na aljanin shi farare ne ba wani farare a ciki ita zai sha jini da fata Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi su ga mutum sai hatara akan abin da ya shafi yanka to yanzu an gama sun ce sai an yanka kaza daga zuwa wani kasan nau'i ne na bokanci ba wai rukuya yake yi ba ko ya ce rukuya yake yi ya gama magana ya ce to amma sun ce sai an yanka kaza ko ana buƙatar a ɗan zubar da jini ko ya yake to wani haramun ne mutum yana yi ya fice daga mutum ya tara sosai da sosai sai na goma ko babu la yubbahu lillahi bi makanin yubbahu fi la ghairillah da ke wani sassan bayani duk inda ake yankawa domin wani Allah to bai halatta kai ka je ka yanka ma Allah a wurin ba kai kai ka san wurin akwai kazanta dan mushrikai ne suke yankawa a wurin kai kuma mai tauhidi sai ka je ka yanka ma Allah a wurin ka yanka domin Allah a wurin to ba a wurin saboda sai mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye sosai da sosai na goma sha ɗaya babu mana shirki annafir da ghairillah yin alwashi domin wani Allah subhanahu wataala ana yin alwashi ne ga Allah madaukin sarki shi shi kadai babu na goma sha biyu babu yana shirki azatu istiazatu da la neman tsare da wani Allah mutum ya nemi wani Allah ya tsare shi ga wannan nau'i ne na shirka domin an samu da mutane suna neman tsarin aljanu su kare manyan aljanu su kare mutane daga sharrin kananan aljanu fa zahudin murahaqa sai su mutane suka kara ma aljanun girman kai kai ashe yanzu ba da su ta duniyar mutane duka irin waɗannan abubuwa ne masu tada hatsari haka na kuma nau'i ne na shirka babi na goma sha uku kenan an yi yastafisa da ghairi Allah ta'ala aw uwa gairu mutum ne ma'agajin wani Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne zai faɗi ce shehu Usmanu dan kodi wannan ba shi aka karanta bai ce shehu Usmanu wanda ke shehu Usmanu wannan abin iya yaƙa tarihinsa da bayanansa suna nan a fili kamar rana garjin azhar wannan abin iyaka kun lura da magana ta da ke ku so da ka bi halatta mutum ya kira ba abin da zaka kira is Allah ta'ala ta yi Allah zai ne za a sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ne ce ya rasulullah duk ya kira ghair Allah wani kuma ya ce abin nan abin nan ya makashin kakansa ko wadansu dai lafuza da zaka ga akwai mujmala a ciki tun ya kira sunan Allah subhanahu wataala kai tsaye wani ko duk abin da zai faɗa ya rasulullah yake cewa ya ba ya dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala ya baiwa manzan Allah sallallahu abin yana da hatsarin gaske kaga a takaitan takaitawa kusan waɗannan su ne abuwa da muka biyo karatu a kansu a cikin wannan daura da ta gabata da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu ya kuma sa wannan karatu ya zama sanadi tsira ne a gare mu duniya da lahira da izinin Allah madaukakin sarki a daura ta gaba za mu tashi babi na goma sha hudu ne yau bayan wannan yanzu za mu saurara da hangari ku kuma sai mu ji shawarwari da ya kamata ko dai mutum a waɗannan kwanaki na san ba za ka rasa wani abin da za ka iya tsokaci a kan shi ba ko ka ce ina ma a dinga yin ta tsakar dare irin karfe uku din nan zuwa karfe hudu lokacin kowa ya fito ko kuma tsakar rana irin karfe ɗaya din nan zuwa karfe biyu na rana eh kuna jina da ke ko so za mu bari duk wanda yake da tsokaci sai ya daga hannu ko kuma mu yi tambaya tukunna akan darasi din kuna ji da ke ko bari mu bada minti bakwai domin na tambayoyi akan darasin na sai mu zo kuma batun tsokaci da shawarwari yake cewa dangane da abin da ya shafi ɗori kuna ji na in mutum ya kari za su faɗa mishi ga abin da zai kawo na kuɗin aiki da za su yi mai ba akan wannan yake tambaya ba yana magana akan za kuma su ce sai ya kawo kaza Allah ba ta mun gane wannan da kyau Baya bincike da ake magana a kan shi iya abin da na ɗan sani suna cewa abin da ya shafi man kaza kitsan kaza yana da abin nan laushi ta yadda kan kai da abin nan jijiyoyi da ƙasusuwan da aka yi ɗauri a kansu to haka suka yi wannan ne domin samun kitse ɗin su dinga shafawa a wuraren suke cewa ka dubu kaza in ta kare ba mai ɗora cikin ƙanƙanin lokaci za ta miƙe so da kashin ta yana tashi har suke cewa naman kaza an mutum ya ci baya kasayar da shi yana bin jiki ne ina fatan kun fahimci wannan da ke wannan shine didi gwargwadon abin da na sani in bincike ya tabbatar akwai koyayyen abin da ke kasa da wannan ko akwai wanda ke bi ta kasa da wannan to kaga wannan in shi ta karan kanshi ta bayyana a haka to lalle eh, Allah za a kaurace mishi amma kun lura in dai a wannan bayanin ne na cewa ana son a yi amfani da kitse din ne domin kitse din yana shiga jiki lokacin da aka aka yi ɗori ɗin to da izinin Allah ta'ala wannan babu wani ishkal a kansa in bai ce ni da kyau na mun yadda na ji magana ku dangane da abin da ya shafi kaza shi saboda da su jumla da ni amfani ta na ce ya sani na akwai magana biyu magana da ta muke ta tattarawa ka abin da ya shafi man kaza ko kaza da ake ce a kawo sana amfani da mai in aka kawo emergency ma'ana ɓaware gaggawa sukan yi amfani da man su bai ci wannan kun faɗi haka sukan yi amfani da man su wannan kaza da aka hau sai su mai da gurbin wancan mai wani lokacin idan kaza ba ta da mai ko sai su sake ta an ta mai su dai su amfani da kazar su ai su amfani da wannan kaza da ita ce matsayin man da suka amfani da shi a wannan bangaren iya sanya na babu haramci a ciki bangare na biyu su ne waɗanda suke tsafi da kazar. akwai wanda zai karye idan ya karye ya karye amina sai a ce za a ɗora shi daga katsina wannan shirka ne kufriya ce ne wannan shirka ne wannan ko a ce za a kama kafar kazar a balle ta kun gano wannan da ke ko in aka balla ta sai shi ya ji a jikinsa ko ya ji cewa in bai karbi kaza ba to ɗaurin bai yi ba ɗaya kenan ko kuma abin zai iya dawa kan shi wannan ya zama shirka saka sai mu lura akwai tafsir kenan akan wannan sai mu ji abu na gaba da yake cewa dangane da abin da ya shafi yanka din nan shin wa ita layya akwai ta hudu ba da ake karantarwa ne da ake kafa a yanka ragon layya wato abin da ya shafi hudu ba hudu ba akwai na sihiri da dama fa a cikin hakan nan akwai sirrin yasin akwai sirrin izawaka akwai sirrin izata akwai hudu ta akwai waɗannan shirkiya ce shirka ne waɗannan abubuwa layya abin da ake karantawa lokacin da za a yanka gurin layya shine bismillahi wallahu akbar an kai ne sai ka ce allahumma taqabbal minni allahumma taqabbal minni Allah karba mini an kuma kai da iyalanka ne allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti an kuma wani ne allahumma taqabbal li fulan wato an rotu cewa akwai wajhatu wajhi lillazi zai khalaqa samawati wal arda hanifan kaza kaza kaza ayat cikin suratu an'am to gudun kada mutum in ba ka ga abin da ya faɗa ba kada ya zo da wata hudu ba ya ce a irin wannan abin da ka faɗa ne iyanka tsoraka yana da hatsarin gaske abin da ake bukata shine ya ce bismillahi wallahu akbar sauran abubuwan da suke ɗoriya a kan wannan to lalle lallai ya buɗe su a fili kowa ya gani sannan a ce ya halatta ko bai halatta ba kafin ci magana ta ko yana cewa dangane da yanka ya nasanta 'yan siyasa da suke yi sai a ce a raba wa mutane nama yanzu ya ta'allaka ga shi karan kan shi yanka idan ya zama da domin allah aka yanka shi yanzu ba da zarfin cin nama ya ce a rabar ya halatta mun gano wannan idan wani bokan shi ne kuma kana da tabbas sa shi aka yi yankan shi dama aljanin jinin yake so isha kuma yake so ya raba wa mutane nama to wannan haramun ne mushi ne kun bance da ke ko ko cewa magana da mutane ba cin yankan layya dama ba za ka ce bismillahi wallahu akbar ka dauke mata wuta ta riga ta yanku sauran waɗannan suna biyowa ne bayan an riga yi, Allahumma taqabbal li fulan ai gawani wanda isa kake mai yankan kenan Allahumma taqabbal li Umar ko li Zaid ko li Abi Bakar ko li Ali ko li Usman ko li Sa'id Sa'id bai da shi ne magana da na farada su ta dafa'i <laughs> dafa'i ya ce akwai abin da sallar da ya sani wasu mutane suna sallah a masallaci bayan da aka idar da sallah sai liman ya ce ya kudura da niyyar dafa'i a karanta fatiya to kai abin da ka sani ko ya karanta fatiya shi zai ce alhamdulillahi rabbil alamin sai na can kuriyar sahu sai ce arrahmanir rahim nabi da shi ya ce malik yawmiddin har a yi sai an yi wannan kasa uku kuna ji da ke ko ya ce to wannan fa wannan ba shirka wani bid'a ne za ka bambanci kowanne da abin nan nashi idan aka ce dafa'i ana nufin kariya daga daga addaf'u ne ko difa walaula difa'ul lahin nasa walaula daf'ul lahin nasa ba bi ba'd kuna ji da ce ba wuce yana cewa da shi dafa'i ana kiran da sunan hirzi duk wasu yarurruka ne <laughs> da ake da su wanda sai ka tsora su akan sikeli na abin da ya shafi tauhidi in ba haka ba za ka akwai sunayen aljanu da kwankwamai da ake kira ake gaurayawa ko a ce a karanta yasin kowace mubin daya a karanta abu kaza a karanta abu kaza sai a wuce kaga duk waɗannan ne gaskiya da suke bukata ko a ce akwai sirrin yasin akwai hudubar yasin yasin da haka za ganin ganin babakin gida na kada musu kararrawa ana sayarwa to ranar kiyama idan ubangiji subhanahu wataala ya tsara bayi za su shari'a da ayoyin qur'ani Allah ne ya sauke ka ya cewa dangane da abin da ya shafi konuwa duk in kun lura mun na ci kira su sosai lokacin cikin karatu abin da ya shafi konuwa mutum zai kone in aka je wurin da suke rukuya sai a ce a shigar da shi ciki idan aka shigar da shi ciki sai su karanta wasu abubuwa su karanta wasu abubuwa sai su shafa sai a ce a wuce tofi kenan in kun lura na faɗa na ce shi da ike tofin shi ya ji karatun da muke in ya san ba sunan Allah ba ne ba ayoyi ne na qur'ani tsantsa ba ku lura da lafazin tsantsa da na faɗa in ya karanta ayar qur'ani ya kira suna wani aljini kai za ta zama ayar qur'ani tsantsa ba saboda ka in ya san ba ayoyin qur'ani tsantsa ba ne wasu surkulle ne to ya san haramun ne amma kai ba a ce maka lalle lalla sai ka san me yake karantawa ba don abin da ya dauka sai ya dauka cewa yanzu kamar in ya faɗa to ka san sirrin abin kai ma za ka bude ofis a unguwarku <laughs> ka wannan da kyau ko ya baka ajamin ce ta'alikin da ya so yi shine da na yi magana sarka sai na ce in ta'ado ce sai ce to abin da ya so a yi magana karewa samari kuma sun cewar kamar suna sa sarka su ta tabbata wani haramun ce mana yi mutum ya sa sarka kuma ya zama mace wani haramun ne bi halatta ba halatta ba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ina neman ƙarin bayani akan wanda ya gaji bayar da magani wajen kakansa sai ya ce kakansa ya ce masa kadan ya bayar da magani sai ya karɓi kaza kuma ba yankawa ake yi ba malam ya abin yake ina fata mun fahimci wannan da a gaskiya ba sani ba domin akwai mudukul matashi a cikin harkar ya nasanta mai lalle sai ya karɓi kaza inda sai ya karɓi lada ya faɗa zai iya karɓar kaza zai iya karɓar talatalo zai iya karɓar ah, kuɗi zai iya karɓar jirgin sama zai iya karɓar kaza akwai wani sharaɗin ko jirgin sama a kawo zai karɓa ba sai dai a sai da shi a kawo kaza to kuma ba kanta ake yi ba kun gane ko ta gaskiya ban san nan ba ɗan uwa abubuwan nan ba magana dariya ba ne abu ne na ta da hankali kuma dan uwa ya ta magana ya ce mu daina ganin wannan a ƙauyukan kun san da yawa akwai masu aƙidan cewar malamai sun cika gari an bar ƙauyuka ba komai yanzu wuraren da ya faɗa birane ne cikin garin ne a nan cikin garin akwai wanda ya bi wani sallah yana gama fati karanta salatul fati to yanzu ba wai kana magana ne akan ya karanta salatul fati ba shi a zaman shi bai san sura ake karantawa ba <laughs> kun fahimci wannan da ke ko saboda haka ku yi ku ina son mu kiyaye mu dawo da hankalin mu. duk wannan ɗan ya aiki da wannan ne fa an ana dama malam boka ne kuma daidai eh, za a ga da gari yake baji yake karawa yadda kuma suke daɗa shiga daji da za ga sun yi fice a wata unguwa to lokacin da aka daɗa matsowa zai ga sun daɗa daji sun aminta mai sun bashi kaza ya dauke musu yarinya ije ya koye ta kuma yanzu shi zai tsaya masa gaba ya ta addu'a bayan ta addu'a an ta addu'a kuma sai sai a ce addu'a ta ci saboda abin yana da hatsarin gaske gaskiya abin yana da hatsarin gaske shi yasa aka haramta kusa zuwa mutum ya je wurin boka ya faɗa mashi bai yadda ba sallar shi ta kwana arba'in ba za ta ba in ya je wurin bokan bokan ya faɗa mashi iya to ya kafarta domin in dai mutum ya ji mutanen nan iblisai ne ka dai in magana kake ji yana da murya akalla guda uku murya daban-daban so zai iya sa wani fim din ya ce zai hada ka da wani malamin kaza kaza kaza kaza kaza ya kira ka da wannan sanin can wani lokaci sai ya sa wani fim din ya kira ka ya ce kai ne wane wane wane da wane ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza za ka neme shi duk kuma shi ne kaga ya zama ganga mai baki biyu kenan ya buga nan ya buga nan to suna da rabita maganinta shine karantarwa da kusa da yadda ake yin karatu duk yadda mutum yi nesa da karatu to wallahi bala'i ya hau mishi kuma dole mutum ya yi kokari ya samun makan shi lokacin karatu nam yake cewa shawarar da yake bayarwa ita ce a nan da muke ba za a rasa limamai ba to ya kamata ko da bayan sallar asuba ko wani lokaci ya samu ya dinga karantar da mutanen shi abin da aka karanta kada mu ɗauki aikin liman shi kaɗai ne ya huce ba su sallah ba tare da abin nan sa ido akan su ba tanbihi minti goma minti sha biyar tunda sallah ne ko bayan asuba ko bayan azhar ko bayan la'asar kaga ba irin wannan ne na awa ɗaya ba kuma mu ku manta ba lokacin da Muhammad bin Abdul Wahhab ya koma inda ya kaura inda ya hijira za a ga babban aikin da yi shine raba karantarwa lungu lungu sako sako hatta yankin da yake babbar hanya ce sahara ne duk an sanya malamai don abin ya zama ya kara a ko ina da ina sannan kuma abin ba ya takaitu akan a karatun ne ruwan dare zai wani ke yawan maimaita cewa al salasa al-qawaidul arba'a masailul jahiliya kitabut tauhid ne kenan hudu waɗannan a dinga maimaita su a dinga maimaita su a dinga maimaita su ba maganar an sauke su in an sauke a maimaita in an sauke a maimaita in an sauke a maimaita su yanzu lokacin da kuka karanta al salasa da al arba'a da masail jahiliya da kitabu ta yanzu kun yi ɗaya kenan sai a sake maimaitowa sai a sake maimaitowa zuwa wata rana ku ce kun yi dozin guda sauka dozin guda na waɗannan to amma aka ce za a yi shiru abin wallahi yana shiga jini bala'i ne kuma ta wani ce ya tinkaro don duk abin da ya tinkaro imanin mutum to fa wannan shine karshen bala'i da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki da muna ji akwai limamai akwai malaman islamiyu kuna ji da kyau ko sannan akwai turawa yanzu harkokin ni ba ta shawara kenan harkokin tura bluetooth din sai ka karbi wani wayar wani barin tura maka abu kaza duk lokacin da ka ji wani wani silk abin na wani clip haka da ake magana kan tuhidi zai isar sai ka samu wayar wani kace barin tura maka wani abu kaza kawai saboda dan yanzu za ga yanzu karatu da aka yi kafin awa 24 sai ga ya kara da kafa dan yanzu ka tura ma wani zai hawo mota zuwa bidda wannan zuwa kwanta gora wannan suleja wannan kano wannan kaduna wannan sokoto sai ga ya abin nan sosai ni ma wannan shawara ta ce kun fahimci wannan da ke ko a wannan lokaci da zamu rufe wannan daura da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu abubuwan da suka maka faɗa maka amfana da su a ciki Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma wannan karatu kamar amana ce wanda ya faɗa ya sauke amana da ke kan shi yanzu kaga sai ba a sauke ta a ƙasa ba sai aka sauke ta a kanka kullum mutum ya dinga abin nan sa ido sosai da sosai kan yara kan iyalai dan mutum ya yi wasa haka za a ga iyalan shi wata ƙawata ta shammace ta daga irin wannan dan suna da wakilai a cikin mata suna da wakilai a cikin maza sai ga mutum yana da abu suna matar shi haka amma sai ga an riga an rufta saboda abin yana da hatsarin gaske da fata Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗayan mu baki ɗayan mu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci alhamdulillah rabbil alamin sannan muna godiya ga jagorori wannan masallaci da fata Allah ta'ala ya sanya albarka ya albarkacin zuriya da yake in kun lura ko da ake gabatar da daura din za ga a fita a shigo a fita a shigo sai dai yadda ake ganin al'amuran sun kai yadda suka kai haka to duk wani wanda yake da hannu har zuwa kasancewar wannan karatu haka Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi baki daya Allah ta'ala ya saka da alkhairi baki daya jagoron masallaci limaman masallaci yan kwamiti ne kwamitin duk yan uwa da yawa za ga akwai taimako da kowa da kowa ya kawo daga cikin yan kasuwa da samarinmu wani ya tsaya za ga ana karatun ne wasu kuma suna ta lura da yadda abubuwan zai kasance Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi akwai dattijo malam Harun da yakan zauna ne daga wannan tsage din kusan yau shekara biyu kenan haka za mu ga baina ba shi da lafiya ne fatan Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya kuma ya sanya wannan ya zama kafara akwai kuma shi Alhaji Salisu wanda ya gina masallaci din Allah ta'ala ya karɓa rayuwarsa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi ya sanya wannan nau'uka ne na sarƙatar jariya da ya bari duk waɗanda suka taimaka daga dukkan nau'o'i na taimako Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi ah, bisharar da nake mana da ita ita ce jiya karfe biyu na rana gidan talabijin na sunna tv ya dawo ya ci gaba da waka shirye shiryen sa ina fata mun fahimci wannan da kyau karfe biyu na rana jiya sauran har yanzu an huce awa ashirin da hudu kenan kuma shi gm din shi a sheikh ibrahim disina ya ce komai yana tafiya daidai gwargwado ba abin da aka kara ba wanda aka rage tsare-tsaren suna nan akan jadawalin yadda suke saboda ka nayi kokarin a ce frequency din sun canza frequency shine kawai abin da aka canza amma ba wata na'ura da zaka sake saya receiver din ya tabbatar da karama ce ko babba duk za ta yi aiki to nayi kokari a ce na bugo mana abin da din frequency din yadda kowa zai tafi da ita a hannu amma abin ya faskara saboda ka zan baku wannan ne sai ku kwafi sai a samu wani ne saurin rubutu ko kafa wa wasu unguwanni sa ta da can sai sa ta can can baya fa wance nikata can baya shi wanda zai maka aikin receiver din kawai zaka ka miƙa mai takardar ne ya san yaran kullum ya san yarurrukan da aka yi amfani da su sai abin da ya shafi daura ta gaba da izinin mai duka bai zina allah maɗaukin sarki daura ta gaba muna fatan za ta kasance ne bayan watan ramadan saboda muna gabatar da daura ne bayan watanni uku uku sai dai dan uwa ya ba da shawara a ce ina ma ya dawo kuma kamar da za a kada ƙuri'a na ga mutane kamar za su hau hisa ga na janye <laughs> insha Allah ta'ala za a duba haka din za a duba haka din saboda daura ta gaba da izinin Allah ta'ala za ta kasance asabar ta biyu ne bayan karamar sallah saboda kun san tun da wata uku uku ne ya kamata a ce watan tara shine watan ramadan an gabatar to saboda hidindimu na ramadan ya zama muka mai da shi zuwa watan shawwal da izinin Allah madaukakin sarki za a gabatar da ita asabar ta biyu ga watan shawwal ma'ana zai kama kenan goma sha hudu ga watan shawwal na wannan shekarar dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar ko kuma tara ga watan agusta watan august eh, dubu biyu da goma sha hudu da izinin Allah maɗaukin sarki za mu dawo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya a wannan littafi mai tarin albarka na kitabu tauhid allazi wa haqqullahi alal abid kafin haka muna fata da izinin Allah madaukakin sarki nan da yan kwanaki kaɗan za mu sauke karatun tafsiri da muke yi a nan ina fata mun gane nan da yan kwanaki kaɗan saboda kamar yadda kuka ga sako na zuwa rufe karatun muwatta ina jin wasu sun ga wannan sako din ko lokacin da muka sauke muwatta to da izinin Allah ta'ala muna shirin za mu sake gayyata ko da mutum da zai halarta ne ya zama na ranar da za a sauke tafsiri shi ma ya samu halar abin to akwai wannan kafin azumin nan ne insha Allah tunda tafsiri na gaba na karshe da muke mun tsaya ne karshen wal fajiri so yanzu za a tashi ne farkon la uqsimu bi balad kuma muna yin shi ne ranar juma'a amma da izinin Allah madaukakin sarki za mu yi qaba'i za mu yi qara'in juma'a da ta wuce ranar laraba mai zuwa jibi kenan ko shekaran jibi saboda waɗanda muke tafsiri da su a nan ranar laraba za mu yi da izinin Allah maɗaukakin sarki ranar laraba mai zuwa muke laraba mai zuwa don ya zama ƙaba'i ne na juma'a da ta wuce da mai biyu sai kuma mu tayi da shi ranar juma'a insha Allah ta'ala sai kuma wani abu kuma da ya zama kamar arashi ranar da za mu dawo daura a nan ranar tara ga watan august kenan za mu dawo daura da daddare tsakanin magariba da isha to wannan asabar ɗin da safe za mu fara karatun littafin mota malik daga farko tunda alhamdulillah Allah ta'ala ya sa an sauke kuma shawara ta kaya akan a sake maimaita shi kun fahimci wannan da ke kotu kaga yanzu akwai jumada al'akhira yanzu sannan ga sha'aban ga rajab ga sha'aban ga shawwal mutum zai kokari ya ga ya mallaki ɗin, din ya kokari ya ga shi ma ya shiga cikin waɗanda za a fara karatun littafin muwatta tare da su da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu waɗannan karatu tuka baki ɗaya sako na musamman kuma daga yan uwa daga da suka girka abinci sun ce idan aka idar da sallah kowa ya zauna inda yake so ba sai mutum ya wuce ya ce shi yana da mata zai je gida ya ce ba a'a tunda dai an dafo kasan wasu gugware shi sai hankali ana buƙatar du'a Allah duk yan uwa kowa ya zauna ina fatan mun gano wanda ke kowa ya zauna inda yake dan kada ya zamana kuma a kama hanya a tafi a bar yan uwa da abinci saboda haka eh, yan uwa da yawa sun yi su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wani wanda yake da hannu kan yada addinin musulunci Allah ta'ala ya saka ni da alkhairi subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk